amma wannan bari mu ga wannan batun eh, rundunar 'yan sanda ta ƙasa take da alhakin dukkanin 'yan sanda ta tura jihar lagos dubu arba'in da ta turo mutanen kano dubu takwas abinda ake faɗa kenan yanzu ka je ka tafi ofishin inspector general police za ka tadda wani abin haka yake da gaya maka shi to adadin mutanen aka duba ko kuya aka yi rabon abin mm. shi mutumin kano ai ba shi da wakili shi mutumin arewa kullum wanda yake zaɓa ya ba shi amanar kansa shi ba ta shi yake yi ba shi ta iyalinsa kurin yake yi abin da zai samu ya tabbatar da cewa iyalinsa da ƴaƴansa da sirkansa ba za su yi talauci ba shi yasa ba abin da ya dame shi ya kalli cewa a'a yanzu misali da aka tafi corona din nan a hmm. rufe duk airport na Najeriya aka zo aka ce to shi kenan yanzu a bude za a bude airport guda hudu ko uku da kasa jiragen kasashe za su ba hmm. sai aka ce a bude Abuja Legas hmm. a buɗe mata amma ba buɗe jihar Kano a lokacin ba hmm. Hmm. a'a an buɗe local amma international ma'ana na ƙasa da ƙasa ba a buɗe ta ba a buɗe ta ba ba a buɗe ta ga international kafe su eh, egypt air su waye su waye wato hada-hada ta ƙasashen ƙetare mutanen ya ko za ka turo mutane so su gaya mu wannan matsalar da ce da shi ne ba masu ba to kaga rashin wakilci ne hmm. su wanda suke kama ya kamata zama su ne wakilai a majalisar dattawan kasa ma'ana kana eh. nufin wakilai kenan na majalisu na kasa? eh mana da gwamnoni wakilan waɗancan su ne suka taimaka aka ba mutanen su miliyan a dubu arba'in da shida yan sandan cikin so sun damu da mutanen su ba za su yadda a komai ya zo za su tsaya sai an wa mutanen su abin da mutanen su suke so amma na mutanen arewa ba ruwansu da magana wai a mutanenmu abu kaza ya kamata ya musu ko bai kamata ya musu abu kaza ba ruwansu inda suna yi hmm. ai da baku gamma muna ta wannan wahalar da fafutukar da muke yi ba hmm. ai da suna yi da baku gamma muna wannan fafutukar da muke yi ba